الحمد لله الذي حقنا على أن نتخلق بصفة الأمانة ونهانا عن سوء الخلق والخيانة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أمرنا بأوامر لو التزمنا بها وسرنا على جادتها عشنا عزة المكرمين وحصلنا مجد الدنيا والسعادة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله جمع مكارم الأخلاق كلها فهو قدوة لأمته ليتأسوا به به في صفاته ويقتدوا به في أخلاقه وقال عن نفسه صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ويقول الله تعالى وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا الله والرسول وتقوموا أماناتكم وأنتم تعلمون فيا عباد الله جاء الإسلام بشريعة سمحة بينت الحسن والقبيح وأقرنا وأقرت وأقرت الحق والعدل ومنعت ابتداء الأقوياء على الضعفاء وعد كل ذي حد حقه وقررت مبادئ ثانية تنشر بين الناس الموده وتبث فيهم روح المحبة وتجعل العلاقة الاجتماعية بينهم قائمة على الخلفة المتبادلة والأخوة الخالصة يحافظ كل إنسان على حب غيره من المواطنين ويعرف ما له وما عليه قد أن النفوس وسلمت الأرواح والأموال والأعراق ووضح للناس المنهج القويم للآداب والأخلاق وإن من أجل الصفات التي حث عليها شريعة الإسلام صفة الأمانة وهي في حقيقتها شعور المرء بتبعته في كل أمر يوكل إليه فيراقب ربه الذي يطلع على سره وعلانيته ويعلم نجواه وركات نفسه وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تسبون ولكي يتحقق الإنسان بهذه الصفة عليه أن يكون ذا ضمير يقف يدفعه إلى فعل الخير واجتناب الشر والأمانة هي الخلق التي يتواصى المسلمون برعايته ويستعينون الله على حفظه فإذا أراد صديق أن يودع صاحبه المسافر لم يجد خيرا من الدعاء له بأن يحفظ الله له نعمة الأمانة وقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء بقوله للمسافر استودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك وعن أنس رضي الله عنه قال ما كتبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قال لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عد له رواه أحمد والأمانة صفة أنبياء الله ورسله فهم في الذروة العليا من مكارم الأخلاق ولهذا كانت من صفاتهم الواجبة من صفاتهم الواردة لهم التي تميزهم عن غيرهم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقب قبل بعثته بالصادق الأمين واستمر هذا اللقب له حتى من أعداء دعوته الذين اتهموه بالسحر والكهانة إلا أنهم يقدرون فيه تركه وأمانته ولا جرو في ذلك فقد مدحه ربه بقوله وإنك لعلى خلق عظيم والعرب بفضلهم الأصيلة وبنفوسهم الصافية كانوا يكرهون أشد الكراهية صفة الخيانة ويردونها منجسة للإنسان وطريقة يصل بها إلى الضعف والهوان أيها المسلمون ليست الأمانة مقصورة على حفظ الوداع وردها إلى أصحابها كاملة بل ذلك عن مظاهرها والله سبحانه قد أمرنا برد الأمانة وأداء الوداع إلى أصحابها وقال تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن هكذا يريد إتلافها اتلف الله الله رواه البخاري بل إن الأمانة أهم من ذلك وأشمل فهي تكون على السر بالكتمان وعلى المال بالحس وعلى العلم بالصيانة إنها تشمل أمانة الإنسان على نفسه وعلى كل عمل يليه والله سبحانه وتعالى يقول ثم التكاليف والشرائع أمانة حيث قال سبحانه إنا أردنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها ورحمن عن الإنسان إنه كان ظلوما جهولا وصلى الله على النبي الكريم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وصلى الله على النبي الكريم وبعد أيها المسلمون أما التكاليف هذه أمانة ضخمة فالمخلوقات العظيمة من السماوات بما لها من شمس وقمر وكواكب والأرض بما تحمل من جبال ووهاد وأنهار وأشجار أشفق من حمل الأمانة لعدم المسؤولية وهملها الإنسان كي يعرف الله بإدراكه وشعوره ويهتدي إليه بمعرفته وتدبره وإسعاف الأرض ويختار طريقه وهو يعرف أين يوحى به أين يؤدي به هذا الطريق وبهذا إن كان الإنسان على كثير من هدي الله واستحق التكريم الذي أعلنه الله في الملأ الأعلى وهو يأمر الملائكة بأن يسجدوا لآدم وأعلنه في القرآن الكريم في قراءة وأعلنه في القرآن في القرآن الكريم في قوله سبحانه وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين ولهذا يستحق التكريم حيث قال سبحانه ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر إلى آخر الآية وهدوه هذه الأمانة اكثر حريته وإرادته فيما يفعل وفيما يظهر ومن ضمن فهو يتحمل مسؤولية الاختيار متى يكون جزءا من عمله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره أيها المسلمون أعرف الإنسان على أداء واجبه كاملا في العمل الذي يوكل إليه مظهر من مظاهر الأمانة فإخلاص الرجل في عمله وحرصه على إجادته وإتقانه هي صفة المسلم الحق واستهانة الفرد بما يكلف من أعمال يستتبع شيوع التفريط في حياة الجماعة كلها ولا يرضى بذلك الإسلام والقرآن يمدح الذي يراعون الأمانة في أعمالهم فيقول والذين هم لأماناتهم وعادهم راغون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون اللهم اجعلنا منهم ومن الأمانة ألا يستجل الرجل منصبه الذي عين فيه لجر منفعة شخصية له وألا يستخدم نفوذه لنفع قراءته لنفع قرابته له فإن المساس بالمال العام جريمة لذلك عباد الله فالمجتمعات التي تبنى نفسها تدعو أبناءها أن يعفو عما تحت أيديهم وأن تكون لهم نفس عالية فلا يتطلع الواحد منهم إلى الاستلوان على ما ليس له مستخدما الحيلة والخليئة من فعل ذلك فقد خان الأمانة وخان مجتمعه وقومه ويجوز الأخذ على ما في يده بشدة وله فوق ذلك الوعيد الشديد مما لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء وقال تعالى ومن يغل ليأتي بما بل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مبينا معنى الغلول من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أكل بعد ذلك فهو غلول رواه أبو داود لأنه اختلاس من مال الجماعة الذي ينفق في رعاية الضعفاء والفقراء فقد حدث أن استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجل من رجلا من الأرض يقال له ابن الأسبية على السلمة فلما كلم بها قال هذا لكم وهذا أهدي إليه قال راوي الحديث فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإني أستعمل الرجل منكم على الأمل بما ولاني الله فيأتي فيقول هذا لكم وهذا هدية إليه هدية إليه أفلا جلس في بيت أمه وأبيه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا إلى آخر الحديث رواه مسلم فيا عباد الله إن الأمانة في الإسلام واسعة الدلالة وهي تشمل حياتنا كلها وتلازمنا في علاقتنا بأنفسنا وعلاقتنا بخالقنا وعلاقتنا بأسرتنا وبالمجتمع الذي نعيش فيه ومن المستحسن أن يدرك المسلم بأنه مسؤول أمام ربه حسب ما ورد في الحديث في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته إلى آخر الحديث رواه البخاري فاتقوا الله عباد الله وتكلموا بصفة الأمانة وتنشبوا أولادكم على هذه الفضيلة فيشبوا وهم رجال لهم خلقهم الرقيع وبذلك يكتب الله لنا السعادة والتوفيق اللهم أصلح اللهم أصلح أمورنا وهب لنا من أمرنا رشدا اللهم حبب لنا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين أنقوا مسلمين kurban bayan godiya ga Allah da salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tana karantar da mu mu dabi'antu da siffar ruwan amana babu shakka amana tana ɗaya daga cikin sifofin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce za a ɗauke su a wannan al'umma Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ya kuma su imani har ku hayanci Allah da manzan Allah har ku hayanci amanoninku alhalin kuna sane da cewa amanan za ku bayan Allah musulunci ya zo da shari'a ƙarara wacce ta bayyana mana abu mai kyau da mummuna ta tabbatar mana gaskiya da adalci ta hana mu ƙetare ƙetare iyakar mai ƙarfi akan mai rauni ta ba a kowa hajjinsa ta tabbatar wa kowa yadda zai rayu a tsakanin mutane ko masu shi ko marasa shi kuma rayuwar da za a yi inda da amana to rayuwa ce da za ta zama akwai ƙaunar juna wacce za ta gyara alaƙa ta zama tare wadda za ta sa soyayya da za a dinga canji kana ƙauna ta ina konar ka ka ɗauke da ɗan uwanka na ɗauke da ɗan uwana dukkan musulmi zai so haka idan ya tsare amanar da take kansa ya san menene ya zama nashi menene kuma ya zama ana kusa sai su samu kuwa sai rayuka su kuta da dukiyoyi da mutunci wannan ya bayyana ga mutane tsari mai kyau yadda za a samu ladabi da haɗa ɗabi'u masu kyau yana daga cikin siffa mafi girma wadda musulunci shari'ar musulunci ta faɗaitar shi ne siffa ta amana a hakikalinta shi ne mutum ya dinga jin akwai wasu nauyi da yake kansa wanda allah maɗaukacin sarki ya wakilta kuma allah yana lura da shi akan waɗannan nauye-nauye da aka ɗora masa wanda allah subhanahu wa ta'ala ya san sirrinsa ya san bayyanarsa ya sani cewa Allah ya san gana wasa da wani Allah ya san motsinsa shi Allah shi ne abin bauta guda ɗaya a cikin samai, kuma Allah shi ne abin bauta a cikin ƙasa ya san sirrinku, ya san bayyanarku, Allah ya san abin da kuke aikatawa dan wannan ya tabbata ga mutum dan wannan sifa ta tabbata zuciyar mutum ita aka fara gyarawa dan ta nisanci sharri ta kuma rike amana ya kuma shi mutum musulmi ya lura da tsare amana ya nemi taimakon Allah subhanahu wata'ala a bisa kiyaye ita wannan amana idan wani abokinsa ya yi nufin zai tafiya lokacin da abokinka zai tafiya babu wata addu'a mafi alkhairi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya koyar da mu in zamu rabu da ɗan uwa wajen tafiya shi ne sai ka ce istaudi Allah dinaka wa amanataka wa qawati amalaka wato ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya rika maka addininka da amanarka da kuma cikar aikin ka zama aiki na kwari ana amma malik yace annabi sallallahu alaihi wa sallama bai taba mana hukuba ba Bace ya ce babu imani ga wanda bai da amana babu addini ga wanda ba shi da alƙawari imamu ahmad ya rawaito wannan hadisi ita amana yan uwa musulmi siffa ce ta annabawan Allah da manzannin Allah su suka kai ƙoruwar ƙurewa wajen ɗabi'u na rukun amana don haka rukun amana ya zama siffar annabawan Allah wanda suka mai bambanta akan kowane mutum da ita manzo Allah sallallahu alaihi sallam tun kafin a aiko shi ya zama annabi ana kiransa sadiqul amin wato mai gaskiya amintacce wannan lakabi larabawa da suke kiran annabi suke tuhumar manzon Allah da tsari suke tuhumarsa da boka amma suna kaddara masa wannan sifa a cikin mutane sun san ba wani mai rikon amana kamar sa babu kuma wanda yake da gaskiyar lahaja kamar manzon Allah wannan ba abun mamaki bane Allah subhanahu wata'ala ya yi yabe shi yana cewa wa innaka la'ala khulqin azim Lallai kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ina rantsuwa kana kan kyawawan halaye masu girma larabawa a ɗabi'un tun kafin zuwa musulunci da rayukansu sun kasance suna ƙi mafi tsanani suna ƙin siffar haƙinci suna ƙirga ta idan har mutum ne wani abu na haƙinci a cikin mutane to sai a dinga nuna shi yana cikin masu rauni da walakanci za ku yankwa musulmi ita amana ba ta tsaita a kan wani ya ba ta ajiya kamar da abin aka ba ta ajiya cikin kebaban a'a ba haka ba ne wannan yana ɗaya daga cikin siffar amana allah hana wata ta'ala ya yi umarni game da amana in an ba ta ajiya kamar da ita da masu ita allah yana cewa lallai allah yana umarta ku mayar da amanoni zuwa ga masu ita ba kwarai allah ya kare da shi ce duk wanda ya karɓi bashin dukiyar mutane da niyyar zai mayar Allah zai mayar masa ko da ya mutu da ba amma wanda ya karɓa da niyyar kawai zai ci bulus to Allah zai lalatar da dukiyar kuma a cikin masu kama lallai ta amana dan uwan kuɗi ta game wannan ta shanye wannan gaba daya ita amana a ta sirri da mutum zai da kai to in yayi sirri yana buƙatar da ɓoye maka sa idan dukiya ne kuma aka baka ka tsare ta kiyaye ta idan mutunci ne kuma ka mutunci lallai wannan shi ne amana ɗan uwa musulmi akan kowane ɗaya da musulmi wallahu subhanahu ta'ala Allah da kansa ya albaci shari'a da ya kallafa mana ya kira ta amana yana cewa lallai mun bidiro da amana da kamban bakwai da ƙasa da duwatsu da abin da ke tsakaninsu dukkansu sai suka kasa ɗaukar amana sai mutum ya ɗauka innahu kana zaluman jahula shi mutum ya zama zalu wato yawan zalunci ne kuma jahulan yana da zalunci ɗan kwa musulmi wannan takalif da Allah ya dora maka sallah azumin zakka aikin haji zamantakewa da iyalinka zamantakewa da 'ya'yanka dukka amana ne kuma ranar alkiyama Allah sai ya tambaye ka yadda kai mu'amala da 'ya'yanka yadda kai mu'amala da matanka da kuma irin mu'amalar da kai da abokanan zamanka kamar yadda ya faɗa ita halittu ne wanda muke iya gani babu mai girman sama wanda dan adam yake iya ba. amma duk da rana da wata da taurari ƙasa duk da tana ɗauke da duwatsu da kuma wannan shimfiɗaɗɗiyar ƙasa da ƙoramu da itatuwa dukkansu sun ji tsoron ɗaukar amana saboda girmar masauliya da za a tambaye su ranar kiyama sai Allah ya raza ka aka mutum saboda Allah yana so girmama ɗan adam ya ba shi wata daraja da a cikin halittu babu da ita wannan daraja din duba a cikin halittun Allah babu masu darajar mala'iku amma da Allah ya halicci annabi Adamu nan take sai Allah ya bashi darajar da ta fi ta mala'iku yace ku tafi ku yi sujjada ga annabi Adam gama ɗayan mala'iku suka zo suka yi sujjada illa iblis aba wa takbara wa kana min al-kafirin iblis ya ki ya ki sujjada ya girman kai yana cikin kafirai da haka wannan daukan amana dan adam ya cancanci a daraja shi a girmama shi Allah yana cewa wala karamna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahr hakika mun daraja dan adam duk dan adam Allah ce mun daraja shi mun ɗauke su a cikin tudu mun dauke su cikin teku wannan girmamawa ce Allah ya wa dan adam dan uwa musulmi wannan amana yana da kyau mu tsare ta mu kiyaye ta mu sani idan an baka wani shugabanci na al'umma aka zo da wani matsayi wanda kake ganin akwai gara ƙasa a cikin wannan matsayin wajibi ne ka tuntuki ɗan uwanka da kuke gudanar da wannan aiki tare da su domin su kawo shawarwari a tsaye da mutum ɗaya a ba shi wannan matsayi wannan shi ne rikon amana muna yin addu'a a wannan tsayuwa ta mu Allah ka gafarta wa Sheikh Balara da Dawo Allah ka gafarta mu Allah ka gafarta wa Dr. Dr. Hassan Sa'id Allah ka jibar su ka nawar wannan su waɗannan bayan Allah da suka riga mu zuwa ga Allah sun rike amana sun rike amanar mutanen gari sun yi iyayensu duk lokacin da wata kujera ta zo ta amfani ba sa duba kansu ba sa duba manfa'ar kansu sukan duba al'ummar gari yana da kyau kan wannan da shi manufofin duk wanda ya aiki misalin bayan zara na sai zai ga sakamako wanda ya aiki misalin bayan zara na shan shi ma zai ga sakamako ya ku yan uwa musulmi abin kwaɗayi ne ga mutum ya ba da wajibin da Allah lokacin sarki ya wakilta a kansa lallai ne ka tabbata kai masu ne a kai duk wani aiki da aka baka wanda kake ganin cewa wannan aikin kamar kai kaɗai kake banta da shi to lallai Allah kuma yana duba zuciyarka da alakar ka da sauran yan uwa musulmi musamman shugabanni waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya ɗau amanar talakawa ya rataya a wuyansu su ma wannan amanar masuliya ce in kai shugaban karamar hukuma ne nauyin al'ummar da ke cikin wannan karamar hukuma Allah zai tambaye ka dan kai gwamnan jiha ne Allah zai tambaye ka nauyin al'umma da suke jihar ka haka in kai shugaba ne Allah zai tambaye ka nauyin wannan al'umma da ka shugabanta kamar yadda na Umar Allah ya ƙara yarda da shi yace lallai yana jin da jaki zai yi tuntube a sana'a yana tunanin Allah zai tambaye shi da yasa zai gyara wa mutum nan hanya ba da haka yan kwamu sun yana da kyau mu ma mu kiyaye mu tura da irin waɗannan manyan magabata da irin kokari da suka yi da yadda aikin da suka yi har Allah madaukakin sarki ya ba su daraja ariya kar ka duba wani amfani da za ka samu a nan duniya wannan amfani komai daɗin sa wallahi wata rana za ka ji babu kai a duniyar din yadda ka kai da ɗanɗana wannan daɗin akwai lokacin da za ka ji ka bar shi ko daɗin da kake barna wannan ka'ida ce ta Allah babu wata ni'ima a duniya da take dawwama don haka yana da cikin siyana a tora maka wani nauyi ka kebance wani mutum da kake so annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya aiki wani bawa na allah subhanahu wa ta'ala a cikin sahabbansa ana kiran sa ibn rubiya daga kabilar asu akan yaje ya karko zakka yana tafiya karko zakkan nan sai aka bashi kyauta da ya zo sai yana cewa wannan naku ne wanda aka bani kawo muku wa hala ruhu ne sai wannan kuma kyauta suka bani sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hau kan mumbari ya gode wa Allah ya yabo ga Allah sai ya ce bayan haka ina ɗaukar ɗaya kunku ina wakilta su akan wani aiki da Allah maɗaukacin sarki wakilta ne shi to lallai ɗayan ku sai zo ce wannan kyauta ce aka bani don me bai zauna a ɗakin mahaifinsa ko ɗakin mahaifinsa ba har kyautar da kun sami in gaskiya yake ba wannan ya nuna cewa ashe duk wani matsayi da aka baka idan ka karɓi wani alkhairi albarkacin wannan kujera to ka ci amanar wannan matsayi kuma ranar amana ranar alkiyama Allah zai tashi zai kada kai a cikin masu gululi wato gululi shine a baka wani abu na al'umma ka yafata ka wannan dukiya da ake ganin cewa kuɗi ne na gwamnati wasu suna ganin cewa ai ba komai idan ka ci dukiyar gwamnati wallahi babu hatsari ba amana da ta fi kowace amana hatsari kamar dukiyar gwamnati domin dukiya ce maraya yana da haƙƙi a ciki mahaukaci wanda baya da hankali yana da haƙƙi a ciki ya'ya marayu waɗanda ma ba a haife su ba iyaye suka mutu suna da haƙƙi a ciki duk wannan mas'uliyar Allah zai tambayi wanda ya rungumi wannan al'amarin ranar tashin kiyama ba abu ne na wasa ba ɗan uwa musulmi shi yasa kuka ga saboda jahiltar wannan ya sa akan samun matsayi sai mu manta da lahiyar mu ita ko kowa akan samun wani matsayi saboda kowa duniya sai ke so ya wannan ya jefa mu ya jefa yankin mu cikin talauci da jahilci da kaskanci duk da cewa mu ne muka fi yawa amma mu ne kuma mafi karancin samun amfanin siyasa ba don komai ba domin ba ma duba haƙoƙin wasu ko ba ya kai ga wannan kujera abin da zai samu ya amfana da shi kawai ke duba in ba mu gyara wannan ba kuwa to haka za mu yi zai Allah ya sauke cikin tsantsanci da wadatanci Allah madaukakin sarki ka ba mu ikon gyara wannan musiba wannan musiba Allah ka ba mu ikon gyara ta Allah ka azurta mu da waɗanda suka san amana waɗanda za su yi kwan amana Allahumma salli ala Muhammad وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا عبيدك وبنو عبيدك وبنو إمائك نواسينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استغفرت به إلى الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أذاننا وهمومنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تكون به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومجينا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل قارنا على من ظلمنا واجعل قارنا على من ظلمنا اللهم انصرنا على من عادانا اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم يا عظيم السلطان يا كريم الإنسان يا دائم النعماء يا باسط الرزق يا كثير الخيرات يا واسع العطاء يا دافع البلاء يا ثامنا يا ثامنا يا ثامنا يا ثامنا اللهم استجب دعاءنا اللهم استجب دعاءنا ولا تخيب فيك رجاءنا وختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا حبيب التائبين ويا سرور العاجلين ويا قرة عين العالمين العارفين ويا عز المنفردين ويا عز اللاجئين ويا عز اللاجئين ويا من هم اليه قلوب الصديقين اللهم اجعلنا اللهم اجعلنا من اوليائك المقربين ولذك المفلحين ولذك المفلحين ولذك المفلحين برحمتك يا ارحم الراحمين دعوناك ربنا فاجلنا وسالناك يا خالقنا فاحسنا وارحمناك ربنا فارحمنا وارحمناك ربنا فارحمنا سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Thank you.